gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. a Nijar sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar wanda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye a kodayaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu, nishadi da ƙananan sana'o'i. Yau ma 21 ga watan Disambar shekara 2018 maganar kenan. Haka ne Amina, don haka ne a yau wakiliyarmu Baraka Bashir daga Kano ta tattauna mana da wani matashi mai sana'ar sarrafa tsabar masara zuwa gari. sannan muna tafi da tattauna da ta yi da wani mawaki mai suna Bashir Idris wanda aka fi sani da Bashir Mista. Yanzu bari mu je ga shirinmu na matasa masu ƙananan sana'o'i. To a shirinmu na ƙananan sana'o'i yau dai eh, ba kallabi muka samu ba hula muka samu ya sunan malam. To alhamdulillah ni sunana Aminu Muhammad Malami. Mm-hmm. Ah, ni ne manajan darakta na kamfani Mika Foods. Me Mika Foods ke yi? Mika Foods kamfani ne da yake sarrafa kayan abinci. Ah, muna yin man gyada muna yin manja muna yin garin masara muna yin burabusku muna yin garin alkama duk kai kadai duk mu kadai ya aka yi ka fara wannan sana'a me ji hankalinka to alhamdulillah bayan na gama jami'a a jami'a agric and environmental engineering nayi daga bayan na je na koma ne processing engineering bayan na gama na je na service a golden penny a ogun state so da na gama na ga yadda golden penny suke sarrafa kayan abinci alhamdulillah na ga billions of naira da ake kacin ake samun kuɗi ah, kuma gaskiya tun a makaranta ina da interest akan harkar processing so shi yasa da na tashi ma sai na je na koma da ƙara karatu akan processing bayan na gama na zo gida na yi establishing company na na yi business registration na gama na sai inji daya mm. na nika daya na surfi mm. na fara mutane inji sosai da muka sani inji na da dai da kika sani mm. wanda ake nika da shi da ake sirfi mm, mm. idea behind shi asali main product ina garin masara ne abin da na dauka a garin masara kin san a kasuwanci abin da ke tafiyar da kasuwanci shine innovation ci gaba kirkira mm-hmm. what new are you bringing into the system me sabo zaka kawo a kasuwanci duk kasuwancin da ba a sabunta shi ba zai ci gaba ba so da na zauna jadawalin kasuwanci uh, especially da na fara kamar da na gaya miki na dan samu little experience a golden penny mm. uh, na ga cewa garin masara tun tala-tala shi aiki ci kaka da kakanni mm. so amma sai ta kai ta kawo cewa yanzu uh, saboda wahalar da ake shawarin sarrafa shi ya jawo da samovita ya zo sai ya kwace masa kamar za a ce gado ya kwace masa kasuwa saboda samovita duk sanda za ka yi cikin minti kaɗan za ka gama shi sannan kamar yanzu presently a nigeria ba abin da aka fi ci irin shinkafa me yasa aka fi cin shinkafa cikin minti sha biyar ko ashirin kin gama dafa shinkafa ki sarrafawa so da na ɗauka to me babban matsalar garin masarar nan duk sanda za ka yi shi sai ka kai surfi ka kai niƙa sannan an zo an yi tankaɗi da mm. sauransu. Mm. so sai na sai injin nika da tankaɗe da sirfi a kamfani na idan na ka zo irin masu manyan buhuhuna suna kawowa sai a musu eh, tankaɗe a nika a ba su siyar su tafi da shi kayan saka su bani kudin aiki ɗari biyar dubu ɗaya lokacin daga baya na ce to me zai hana nema in gyara shi in je in yi eh, leda ya zama na cewa ya zama kamar yadda saman vita yake haka na fara alhamdulillah in san komai za ka yi in dai da Allah kuma daga sai kake Allah zai tallafa maka so cikin yarda Allah akwai wani program lokacin da ake kira wanda federal government take yi mm. da ake kira UN mm. wani youth enterprise with eh, innovation in Nigeria sai na nemi UN ina tunanin sanda na nemi UN mu dubu kamar 500 ko 700 muka nemi UN na samu nasara aka ɗau mutum gaba ɗaya ina tunanin mutum ko dubu ɗaya ɗari biyar out of 500,000 yuwin suka ban 5 million grant hmm. daga nan na sai sauran injina na gyara inda nake production da langa-langa ce muka gina bayan mun gina muka fara production alhamdulillah haka a haka muka fara daga baya na sai injin nika gyada mm. nan ma na fara nika gyada ina fitar da mai na garin masara ka koma gyada product shekara nan wannan sana'a wannan sana'a ta na fara 2014 kamfani na shekara hudu kenan zuwa yanzu shekara hudu kana masara kana me ina shekara hudu ina garin masara ina garin alkama ina samun bita garin alkama ba mm. ina yin brabusco na masaran sannan kuma akwai mai product presently product hudu ne da ni misali a wata kakan yi kamar buhu nawa na waɗannan abubuwa da ka lissafa ai kamar yadda na gaya miki yanzu mm. to be short and precise dai a kamfani na ina da akalla mutum 80 ko 100 da suke aiki a kamfani 80 wallahi al'azim shekara hudu da fara aiki wallahi mm. da taimakon Allah kamar yadda na gaya miki in fact yanzu ma abin da nake gaya miki akwai yan gudun hijira da muke sa rai zamu musu abin da yake gaya miki shine duk abin da za mu musu aiki akwai program da ake kira world food program hmm. wfp mun yi magana da su suna bukatar 200 trucks hmm. na garin masara ni zan kai musu 'yan gudun hijira sannan akwai shagin da za a nika musu a blending na shi tare da hmm. ah, za a hada shi ma da waken suya za a hada da ah, wake da kuma abinci ne dai saboda na yara mm. ake sa rai 3 abu ake hadawa da waken suya da masara da kuma um, akwai wani abu da suke kawo sai a hada kamar dai madara yake mm. saboda enhancing saboda malnutrition mm. da suke fama da shi yan gudun hijira exactly tamuwa exactly uh, menene kalubalen da ka fuskanta ai a kamfani na gaya miki akwai kalubale kala-kala da na fuskanta kamar yadda na gaya miki tun daga farawa shekara ta ɗaya da rabi ina neman naftak number wannan shi ya sa ma na samu ƙawarin gwiwa nake tunanin na samu wani different wannan shekara ta ɗaya da rabi ina neman naftak number ban samu ba banda kabi nan kabi nan kabi nan kabi nan mm-hmm. wanda sai daga ƙarshe na samu yanzu kuliyo imajin a nigeria kana kano mm. za ka yi kamfanin pure water mm. sai ka jira yin ishiyun naka number a lagos mm. wannan duk ba haka ya kamata ba akwai mutane da yawa abokaina da muka fara kasuwanci da su wallahi al'azumi daga bayan rufewa haƙura suka yi mm. saboda samun wannan salewa ta nafta saboda akwai wanda zaki ga daga baya zo yana sai da injinan ma mm. saboda ya rasa nafdak number din akwai wanda kuma an ba dama sai ka jajirce kuma baka isa ka kai kayanka kasuwa ba sai kana da wannan nafdak mm. number gashi aiki ya musu yawa so apart from this akwai abubuwa dai da yawa bayan wannan challenges din magana ta kuɗi kamfani sai da kuɗi baya tafiya sai da kuɗi akwai lokacin da sanda na fara kamar da ke gaya miki a 2015 bayan shekara ta ɗaya da fara production ana sai da masara naira dubu biyar ina da jari makarace akalla ina da jari naira miliyan ɗaya kin ga with that 5000 zan iya siyan akalla buhu biyu za a ce kenan ko na kaya sai da ta kai ta kawo a shekarar disemiya sai da buhun masara ya kai naira dubu ashirin so kin ga jari na jari na a'a misali jarin ka da kake da shi kake iya siyan biyan ɗari biyu yanzu ya zama jarin buhu gaba ɗaya buhu ashirin hmm. so kin ga wannan ba karamin kalubale ba ne so kamar yadda na gaya miki gaskiya akwai inflation sosai wanda har yanzu ma again kin ga yanzu presently muna siyan masara dubu takwas su kafin kai stabilizing abinda manyan kamfanonin suke yanzu kamar golden penny da nake gaya miki sai za su iya siyan kayan shekara ɗaya su aji eh. sai su siyi trailer akalla dubu ɗaya ko dubu biyu a je warehouse in sa a stocking a kaka so daga baya har Allah ya sa na samu na samu dabara inda nake da kaka sai in sai kaya da yawan aji mm. so sai in faɗi amfani da ita sai in dinga siyan ta kasuwa mm. akwai lokacin da masarar za ta tashi ko kuma gyaɗar za ta tashi sai in fito da ta sai in siya idan na sai da ita a lokacin mm. tunda na ɗan ƙara farashin kayana shine zai stabilizing ya zama na cewa zan iya samun kuɗin da zan iya siyo wancan misali kamar a kaka na sai da masara dubu biyar ka iya siyan buhu ɗari kin ga dubu biyar a buhu ɗari misali za ka iya siyan dubu ɗari biyar kenan hmm. to idan rani ya yi rani masara nan ta koma dubu goma to wadda ka ɗauko ɗin ka siyar tun da ka ɗan ƙara kuɗi da ita za ka yi amfani sai ka iya siyo wannan ya dubu goma goma don kai mitin production line ɗinka tun da aƙalla misali kana da target duk wata duk rana kai za ka niƙa buhu ɗari tunda kana da staffs dole ya zama idan aka yi under production kai a matsayinka na mai kamfani kai zai affecting ba ruwansa su su goma ne casual staff misali ko su hamsin casual staff sun fito aiki ranar gaba daya dole kuwa sai ka sallame shi banda permanent staff da kake da shi bayan kalubale na registration kalubale na capital amma capital ba shi ba ne inda kana da strategy kana da yan dabaru in kana da strategy da yan dabaru ba wai dole sai kana da kuɗi za ka yi kasuwanci ba wannan manyan organizations a advice mutane matasa irin mu da suke kasuwanci su zo su nemi irin su yanzu kamar wannan project da nake so mi da world food program mm. ni na gani ai a labarai i saw it naga suna raba greens in fact ba sa ba gari ma a kaina suka fara bada gari kuma i give them a solid idea su yasa suka yadda suka ba gari aka nuna cewa gashi suna ah, grandin abubuwa abinci suna rabon abinci so a cikin yadda gurin yake sai na ga wani guri ana layi sai na gani sai na ce ah me yake faruwa a can sai aka gaya min cewa ai a nika ake na kayan abinci an aka ba su kin san sai sun je sun nika so sai na rubuta write up i write a comprehensive write up na rubutu sosai cewa me zai hana su dinga siyan nikakken kaya mm. sai suka bani feedback suka turo min cewa ayin suka sai nikakken kaya wata ma a warehouse din yana yin wata shida mm. kafin su rabar da shi to mm. kaga kin ga tun daga lokacin shi kuma gari yana expire within 6 months saboda zai iya fara kwari within that 6 months sai na ce to shikenan a makaranta akwai abin da muka yi airtight technology wanda akan shi ne processing akan shi ne wannan dina project dina shi airtight technology yanzu zaki iya siyan kayan golden penny ko dangote sai ki ga ban sani ko samovita ko kin taba experience haka kina bude shi sai ki ga wannan ya shiga sai ki kwari kai a ciki eh, abin da yasa kwarin suke zama saboda akwai iska amma wannan leda ta kamfani na kika gani it's airtight sealed leda ce kamar leda pure water mm. yanzu ai pure water duk daɗewa da zai baki taɓa ganin ya lalace ba saboda mai ba oxygen mm. agent of dama lalacewa su oxygen ne da sauransu so da na musu wannan comprehensive write-up na nuna musu ga leda tawa ga yadda take suka karba suka aka experiment aga tabbatar cewa with india yana cikin wannan leda zai iya shekara ɗaya bai lalace ba they invited me to abuja na zo na submitting tender muka gama agreement da su and hopefully they will give me uh, supply irin wa'annan mutane yanzu misali kamar da nake gaya mai expansion din da nake gaya mai na iya daukar mutum 80 dari a cikin shekara daya akwai oxfam su ma ngo ne na je na same su su ma suka sai kaya da yawa almost da yawa dai irin azin su ma almost za a iya cewa trailer hamsin ko tamanin a na. su ma ni na musu write off ni na tura musu submission suka kuma ya musu suka karba so irin wannan abubuwan if you are chasing them za ki ga kafin ka an kara kamfanin ka ya girma ya bunƙasa da you a 30 second ina kake ganin kanka nan da 'yan shekaru kaɗan to alhamdulillah kamar yadda na gaya miki akwai wani abu da ya ɗan gitta da zan iya cewa ni nan da shekaru kaɗan i'm hoping to be one of the uh, zan iya cewa a yanzu ma dai with my age zan iya cewa gaskiya a nanji a kano yankinmu na arewa babu matashi da yake da kamfani da yake da girma ya ɗibi mutane aiki irin na alhamdulillah ah, allah ya bamu wannan so i'm hoping in dai a arewa ne in 5-10 years time in dai with this project da muke linkin san su advantage irin wannan project din su ne akwai link up hmm. daga wannan sai ka ka samu wannan with that I'm, I'm hoping in Allah yadda zan zama one of the major employers I'm targeting akalla mutum 500 a kamfani na in the next 5 to 10 years insha Allah ko kuma mutum dubu daya saboda it's possible saboda with the rate of uh, patronage da muke samu especially da wayannan mutana alhamdulillah ba abin da zamu ga ya Allah sai dai godiya to Allah ije nufi amin da annabi to madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya to bari mu sake koma wajen baraka bashir domin jin yadda suka yi da Mr Bash Mm, yau kun samu bakoncin Bashir Idris Abubakar wanda aka fi sani da Mr. Bash, Mr. Ma Music, limamin sauti mai daban-daban like Fantimoti. Eh to gaskiya mun samu sauyi ta fuska daban-daban. Hanga na farko dai ta fuskan waka mun kara bugo sababbin wakoki kuma irin wa'inda ake yayi. abin nufi irin wakoki ne da 'yan najeriya suke sauraro ba wa 'yan arewa ba amma muke kokarin mu yi wa mu yi shi a yaren hausa saboda kasancewa 'yan arewa suna sauraron wakokin 'yan najeriya waɗanda ba 'yan arewa ba to tunda irin waƙoƙin suke so bari mu yi musu irin wakar a yaren su wanda za su fahimta ko kin ga in allah ya taɓa zukatansu sai ki ga sun daina jin 'yan can din sun dawo jin mu oh, duk da ma suna jin mu da ba da yaren hausan ake yi ba eh, da yaren hausan ake yi amma kin san fasalin Um, kamar waka a najeriya duk bayan shekara biyu zuwa uku zaki ga salon ya sauya akwai da da muke tasowa muna jin irin wakan akwai wani afro raga beat da sun akwai mawaka kamar su marvelous benji su blackface su suke irin kiɗan nan sai aka zo wani karni kuma kiɗan ya sauya su fisku square suka zo da wani sabon salo dancehall da su J Martins bayan haka kuma aka zo aka kara sauyawa aka dawo wani abu mai salon kamar makusa makusa yanzu kuma an dawo wani salo na afro pop wanda za ki ringa ji ne kamar irin kiɗan fela ne na da aka canza mai kicks da wasu 'yan sinadarai aka kara wasu abubuwa so dole ne kuma a matsayinka na mawaki wanda kake so a saurare ka kuma lambobin mabiyanka su karu. dole ne sai ka ringa amfani da lokaci kana yin abin da yake yawa abin da yake tafiya mm. shi za ka ringa yi saboda ba dan kanka kake ba dan mutane kake yi to yanzu kai ma ka sauya eh na sauya salo saboda da ina yin rap like zunzurutun zuba kenan eh. ko ko gambara za a ce <laughs> na amma yanzu na dawo ina singing wato waka a waƙe waka a wake kaman da salo da kari mm. instead of zuba kaman zube yawa <laughs> na yanzu muna more of singing commercial ake kiran shi wato wakar da ake yi dan asiyar kenan mm-hmm. wakar da ake yi na casu na rawa na ah, gidan biki ka mai da abin sana'a eh to aikin san daman limamin sautin dawai dan yawan wakoki ne amma yanzu yanzu sunan yake yanzu nake ansa sunan saboda na tabbatar idan na saka miki sauti kawai ko ko liman ya taka sai dai ya ce ba da to a sakar mana mu ji ko za mu taka more music, baby. More babban fili in ka kasa bambanci masa da gurasa Mr. Bank da mix da more music na shigo da sabon music yan mata har gayu yan birni kauye let's go ba ni guri kai rera waka take na daban da taka sunana sunana ne siffata daban da taka babu guri ni ga so don in ka tsaya nan sai ka taka ko da shada so sick contagious ba na birki suspicious mata sun ce am hilarious ban canza ba am serious try to make it to the top victorious na zama so curious rayuwa kun san is dangerous ha ni ne dai more sauti mai waka da abun mamaki a baya an kira ni janki mai katon kai irin na donki mangala sai jaki sirdin karfe sai doki suna na suna suna na more sauti bad belle who be scared of us and the binu binu vex on who are there for us we the chop big side and the chop tell up when we enter the place all the shit they rough when we drop all the boys can drop all the boys can drop when we talk all the boys can talk all, the boys can talk I got two Martin and I go ask what's up yeah. you fry in your face but you vex come out fuck your last I don't look how you follow come out if you last cut your head or you move to parts I got two Martin and I go look your face make that pay any time of the day. Any, time of the day. I'm a tally running fast, I am super perfect. Where you come from, case the Rock. To ta da ya kake yin ta? Eh ta da muna ne kamar rap za ji ana wai kira ni tekun flow suna ambaliya waƙi MCs na cin taliya limamin sauti kai a sweep off kai share batun tsintsiya harkar rapin ban fariya salon kari sun ce na iya ride the plus za mix the sauti mix ta bana yin dagiya rapin a nice ABC the only MC that a man can see ha kun san cewa anytime muka zo tura wani jiyo si ni ne malam na no karare ne ka sha kuzo mahas sa da ba mu ba da attention a maula babu rede ku sha koko irin yanzu ka daina waɗannan kenan ba wai ba na yi ba ne ina yi amma ban cika zakewa ba saboda kaman a sauƙaƙe barin gya muke in baki sirrin mawaka yanzu waka idan zan yi zube mm. rap mm. baiti ɗaya mm. na rap da baiti ɗaya zan yi full waka na commercial wacce wanda ake yi kenan a da kun fita an fita kura ku a da a'a ba wai an fita kura bane salon waka ne mm. nan zaka zake kai kai kokarin you know nuna bajinta kuma mutane wasu ba lallai bane su saurare ka saboda kasancewar waɗanda suka fara asalin waƙoƙin hip hop turawa ne kuma mutanenmu ba wai fada suka yi da al'adar su cancan ba yanzu kuma an dan dawo nan mai dan taushi taushi wakan da za a iya yin rangaji a motsa gidan biki a yi liki shi kuma wancan rap ba kowane gidan bikin in ba wai mutum ba wai yana aƙidan hip hop bane ba zai iya gayyato wai mawaƙin hip hop mai rap zalla bai zo mai wannan ba zai yi ba ba zai zo mai gidan biki kuma gidan biki taro irin anan ake tsigewa abin nufi anan ake samun kuɗin anan ake samun oh, connection kuma wata sabuwar kalma ce ake tsigewa anan ake rabu dalolin da eh to ai kin san mu Kano in muka ce tsigewa muna nufin fita ko kuma ana nufin kaman um, alfano ko kuma karuwa ko moriya ko gashin da to um, kai waɗanda saƙonni ka fi isarwa eh to <clears throat> ni yawanci dai ina jan hankali ne ga mutane musamman ma matasa a dage da nema saboda nema sana'a ba wai dan kana mawaki ba ka ce wai ba za ka yi wata sana'a ba ko ba za ka yi karatu ba ni mawaki ne ni ma'aikacin gidan tv ne kuma ni manomi ne ni dan kasuwa ne in fact ni komai da ruwanka ne a'a entrepreneurship na karanta a jami'a mm. kuma idan na zo ina dole ne saboda abin da nake abin da na so ne abin da ya mm. kwanta min a rai ne na je na mm. karance shi saboda haka babu yanda za a yi a ce wai saboda ina da baiwar waka ko kuma ina da sana'a daban wanda na koya kafin na je makaranta a ce wai na watsar da abin da na karanta bai gaskiya ba tunda ka ce entrepreneur kasuwanci ka kasuwantar da wakar ka kenan eh na yi commercializing wakar don ni yanzu zancen gaskiya duk abin da ba zai haifar da naira ba kawai ya hakura yanzu waka tana haifar da naira in Allah yadda ai da waka da waka muka biya kuɗin makarantar mm. kuma muka gama yanzu muka fito muna makarantar ma ana biyan mu to yanzu da ka gama ka fito mm. kuma ka hau kan mukamin naka na limamin sauti Na. waɗanne irin kalubale aka ci karo da su eh gaskiya to akwai kalubale da dama kamar ala misali yanzu idan kana so kai world class video da ya kamata a ce wai kamar yadda 'yan Legas suke yi sai ka kashe makudan kuɗi kuma samun kudaden nan wani in ya samu kudin ma zai iya canza sana'a ya ce ya daina na san video director kamar clarence peter ba wai talazan mai ba amma aiki da biyo ta kanshi in zai maka bidiyo yanzu in baka da miliyan biyu da dubu ɗari biyar akalla at least ba zai makula ka ba to idan ka ba da wannan idan ya maka wakar taka za ta fita ta samu idan ya maka bidiyo in allah yadda gidan tv ko a bangon duniya yake kai ko a jupiter yake ko pluto duniyar sararin samaniya na ƙarshe kenan ko a pluto aka je in dai da tashar tv in dai ba wai batsa aka yi a cikin bidiyon ba ko shaye-shaye ko wani abu sai an yaba sai an na ce miki ko limamin masallaci za in Allah yadda sai dai ya ce wai a ne ba dai ya ce wai bai kyau ba ah, nan da ɗan kankanin lokaci ina kake kallon kanka eh to dama akwai kundin waƙar da ya kamata in saka wacce na walakabi da North world order ah. wato kundin waƙa ta ta shida kenan da zan saka a yanar gizo ah. to mun sa lokacin da zamu mun yi hasashen zamu saki kundin waƙar zuwa Um, a watan nuwamba amma saboda kasancewar akwai wasu waƙoƙi da mun gama su amma aikin su bai gama kwanta min a rai ba ina ganin akwai gyara a kai akwai abubuwan da ya kamata a nutsu a saurara a ji so kuma waɗanda ya kamata mu zauna mu yi nazarin da su ba sa garin nan jira nake eh kamar ɗaya na Nijar ɗaya yanzu yana France Mr Bruce kenan shi ba bahaushe ba ne. amma yana jan hausa kuma yana da kunnen waka ɗaya kuma makaɗi ne kuma mawaƙi ne sunan shi slimbi yanzu haka yana garin yana Nijar akwai kuma wani um, ko kuma ce wasu da barde oganca su da kuma wani wanda so ba zan so in bayyana sunansa ba saboda shi baya san abin da ya shafi media amma duk suna da kunnan waka su shi barde oganca su waka zamu da shi shi kuma ɗaya nazarin yadda za mu jera waƙoƙin a cikin faifan zami da shi su kuma wa'ancan shi mr bruce da shi kuma slimbi za su ji aikin ne shi jishin wane wani sinadari ne ya yi yawa da ya kamata a rage wanne ne kuma ya kaɗan da ya kamata a ƙara so kake dai ka doke mawaka da dama a ni ba wai hausa manya kawai so nake da yin burge kaina kuma yes in burge kaina kuma in burge masoyana in suka ji waka duk inda suka ji wakar ya zamanto cewa babu abun kushewa a cikin wata to yaushe za a tsammaci wannan waka insha Allah daga nan zuwa sabuwar shekara wata janairu kenan bi ta ta'ala shekara ta 2019 in Allah ya da za mu saki kana da manaja eh ina da manajoji na yanzu ma ina tare da babban manaja na wato comrade bangis gashi nan bayan ki mm. yanzu kuma shi yake taimaka wajen tallatawa ko ku kaka eh shi wannan manajan na um, shi yana a'a ishiru tunda yana na sai ba mu amsa to amma kafin ya ba mu amsa na'am tsiyan nan dai ka san muna tsiye eh haka ne za ka yi wa shirinmu na yau da gobe to um, to yau zan muku shirin zan muku tsiye a sabon salo To ai mana asabar sabon mm, Masu sauraro da Allah ku gabarci maka saki layi saboda tsaro ba don tsoro ba. <laughs> Za a saki layi to. A'a za a iya sakin layi kin san shi baki. Mm. Yau da gobe ko? Eh, yau da gobe sai Allah. Gama VOA. Yau da gobe sai Allah. Gama VOA. Yau da gobe sai Allah. gama a voa yau da gobe sai allah gama a voa mun taso daga baya sun ce wai za mu kasa <laughs> mun taso daga baya sun ce wai za mu kasa yau gama a duniya nahiyoyi suna jiya nijar har somaliya har ma amerika yau ga mu a voa taskar voa yau ga mu a voa taskar voa yau da gobe sai allah ina ganin a ah, tsiyan nan dai nan dai ya ya biya ko ba sabulu na ji har da kiɗa aka yi eh, gaskiya ne wannan yawa shi ga manajan a bayanki musa bawa to eh. manajan mr bash mr more sauti eh. ya sunanka To suna na Musa Bawa amma an fi sani na da Comrade Bangis. To kai a matsayin manajansa me da me kake masa wani irin taimako kake To ni ina cikin manaja insa. Hmm. saboda ina zama a kano idan wani abu ya taso da ya shafi kano tunda shi yana nan abuja hmm. zai ce to gashi gashi ko yana da program kaza ko yana da program kaza ni zan je na ce to wani irin program ne suwa suwa za su zo idan ya dace ya zo to sai na gya mai eh ka zo sai mu shirya ya ya me namu a ciki kuma me target din program din to ne irin kalubale kuka fuskanta a matsayinka kana manager to kin gan waka wani abu ne da yanzu mu a kano kowa da kowa sun ce waka za su yawa ne duk wakan da ya za mu ji ta za mu tabbatar irin wakan da ake so a lokacin the game when I break it, record when I break it, the chains. I say your niggas about me, your niggas. Since I'm To madalla kun ji tattaunawar da baraka ta yi da mhm. Mr. Bashir. Kin ji bayanin shi shi ma ashe yana ma noma to matasa ya kamata ne kowa ka kowa ya tashi tsaye kowa ya tashi baba ya ce kowa ya koma noma kowa ya ne dai. <laughs> To ko za mu fara noma ne. ya kamata gaskiya. Shi ne ai. Mhm. To jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na. Amina. Ta taya ne gabatar da wannan shirin. <laughs> Amina Buhari auna. Ni Daula Salim daga lallaki cewa mu huta lafiya a yi hutun karshen mako lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu za mu dawo muku da wasu sababbin shirye-shiryen namu. Ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa Amurka yau